على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم duka ana magana da lafazi na jam'in sai shi inna ma waliyukum Allah wanda za ku so su ne Allah wa rasuluhu da kuma annabinsa wallazina amanu da wa'inda suka masu imani ba a ce wallazi amanu ba aka kawo lafazin allazina amanu allazina amanu allazina yuqimuna salata yutuna zakata wa hum raki'un dan haka Allah sai rike ayat cewa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah ya so wa rasulahu ya jibinci annabi ya so shi walladina amanu ya jibinci masu imani ya so su sai ke fa inna hizballahi humul ghalibun sannan ya ƙara maimaitawa yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum yake wal kuffara awliya wannan nasa ita ce mafi girman duk dalilin da za su kawo to yanzu ba muhallin ta bane da muhalli ne na tambayoyi amma wallahi ina da fuska goma sha uku da zan baka amsa akan wannan sannan magana da ka aka ce a kawo maka inda sayyidi abubakar istilali da izi ya kula da sahibi ko sayyidi abubakar istilali ko kar yi, tun da ijma'in musulmin duniya da mu da kuma yadda sahibi hidin shine sayyidi abubakar wannan babu iskali a ciki amma ai wannan rigimar da muke yi da ya zama ijma'i tsakanin mu da ku cewa babu iskali a ciki ba matsala a ciki wannan magana da ka faɗa ka ce imama ne kama auka ada wannan hadisin ku ne ku ya shafa ba cikin littafin sunna yake ballanta ka kawo kai min hujja da shi sannan maganar da ka faɗa ka ce al'amari in ya saba wa hankali ai watsi da shi to wannan maganar imamancin da kuke ya saba ma hankali dan bai yi wa Allah ya naɗa wani ya ce yayi ta su naɗa wani a gefe su ce yayi daga ƙarshe a kada naɗin Allah kuma inda da gaske Allah ne ya naɗa ya ce a yi a ita yaya ake Hassan bin Ali bin abin Talib abin da ya san Allah ne ya naɗa shi ya sauka ya ba wanda Allah bai naɗa shi ba sannan maganar da ka faɗa ka ce wai al hasan Hassan wai yayan shi Allah ne bai zaɓe su ba wai sai dai a tambayi Allah ya ba da Allah nake magana ba da kai nake magana kuma maganar addini Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ka isa ka kawo hujja shi Allah subhanahu wa ta'ala in zai yi al'amuransa wajihan a fili yake yin ainihin wasu al'amuransa da haka muna bin ka bashi lallai sai ka kawo mana ko a hadisi ne inda annabi yake ya naɗa ‘ya'yan Husaini ban da ‘ya'yan Hassan. Da haka wannan addinin da kuke yi addini ne na kabilanci da ɓangaranci tun daga kan al'imamu Husaini matar da ta haife shi daga Bafarisa take Ali Zainal Abidina sai kuka ɗauki duk wanda zai zo a matsayin imami ya ɗan ne ba ɗan Hassan ko ɗaya kuma ku fito ku nuna wa duniya cewa ku masu ƙaunar ahadin baiti ne wallahi wannan magana za mu zo kanta da izinin Allah kuma duk zan baka amsoshi akan waɗannan matsalolin da haka duk mai hankali ya ji ka ba da amsa ko baka bayar ba ka kawo dalili ko baka kawo ba amma dai magana ta ta farko da na fara wacce ita ta janyo wannan karatun masu hankali su lura da kyau asalin addinin da mu muke kai da addinin da ku kuke kai ba ɗaya bane mu muna bauta ma Allah ɗaya ne ta hannun annabi karkashin alkur'ani da sunna yanzu ko kuma kun koma bautar mutane guda goma sha biyu in wannan addinin haka yake addinin da za a nemi mutum hujja a qur'ani babu hujja a hadisi tabbatacciya babu mutum ba za ya koma kiristanci ko yahudanci ba ko kuma abin da wayancin na bautan Allah uku Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki wayancin na bautan uzeru ko kuma koma bauta mutane guda goma sha biyu wannan shine maganganun da na faɗa kuma na gode ma Allah subhanahu wa Allah ya ba mutane hankali kowa zai iya yin tumizi cikin abin da ya ji tsakanin bangare na da abin da ya ji tsakanin ainihin wato bangaren ka sannan magana ta ƙarshe cikin maganganun da ka yi wallahi mu ba ma shakka ba ma taraddudi cewa Ali bin Abi Talib da na Fatima zaɓaɓɓu ne su manyan mutane ne bayan Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ƙaunarsu addini ce kuma kin su wallahi kishiyar addini ce amma duk yadda muke girmama su a aƙidar mu ta musulunci wallahi ba su kai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala daraja ba wannan mu yadda muka ainihin wato ɗauke su kenan da haka ina ganin kamar lokaci na ya kuma malam haka nan ne shaika lokaci ya kai mun gode to bismillah yayi eh, nashi tambayoyi masha Allah Allah saka da alheri kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar to yanzu Sheikh Faruk shi kuma zai miko tambayoyi guda guda biyar zuwa ga Sheikh Asadu Sumna a bashi bayani na san shi kuma yana expect direct responses yana so ya so a bashi amsarsin nan a answer questions nan direct haka ne nke da imani akan haka Sheikh Faruk a doki wato 3 minutes amnika tambayi guda guda biyar ya so mu ba Sheikh Asadu Sunna a mintoci goma ya baka bayanin tambayoyin na bismillah na masha Allah gabanin jefa mai tambayoyi yayi wani magana game da Al-Hassan wal Hussein sai da shababi eh alhassan wal hussein imamani kama wa ka da wai wai wannan ba shi cikin littattafan su cikin littattafan mu ne wannan ke tabbatar cewa malam ba malamin bincike bane ba ba malamin bincike bane saboda wannan hadisi zaka same shi cikin sahih tirmizi juz'i na biyar safa na 338 kai gashi tiya ishkakul haqq gashi nan littattafai da yawa gashi cikin tafsirin ibnu kathir duka sun zo da shi masabiru sunna lilbagawi ga shi nan da yawa cikin littattafan sunnawa sai sa idan malam ya ce wai ba shi cikin littattafan sunnawa mu muka kawo to wannan kuma mun san malam bai bai da bai bincike ba sannan kwashi na na farko da dan jefa ma malam shine ina neman malam ya kawo min ko da yake eh munazaran da muke yin ga debating ga topic da aka ji imamai kowa ya zo nuna imamanci ya kai mutane ke zabar imamanci ko shawara ake yi ko kuwa Allah ke zabarwa ni na na yana tabbatar cewa Allah ke zabarwa amma shi bai yayi wannan ko guda ba al'ali abinda suke sai kai su yan sunnawa sun ce wai Allah ya bar shi ya zama wato shura ne wato shawara ne tsakanin su amma don ya yayi istidlali ba to tambayar da muke masa shin akwai wani aya cikin Qur'ani da ba Allah ya zabe wani ya zama shugaban mutane ba ya zama imam ko kuwa khalifan wani ba ba Allah ne zaba ba ya bar ma mutane ne su su yi wannan tambaya na na farko kenan na'am tambaya na na biyu shin akwai wani hadisi da manzon Allah ni ban ce ma Qur'ani ba ban don na san ba samu cikin Qur'ani akwai wani hadisi da manzon Allah ya zabe sayyidina Abubakar da Umar da Usman su zama khalifofin shi in akwai shi to yayi kokari ya bari mu gane insha Allah sannan tambaya na na fudu a abuwan tambayar ka na farko kai ne mai shin Allah ya bar me shin akwai wani aya cikin Qur'ani da Allah ya ajiye lamarin imamanci ko lamarin shi kai ba ko kuwa a nubuwa ko menene ne abinda wanda mutu ke jagoran wani ke zama shugaban wani cikin Kur'ani, akwai wani aya ɗaya da Allah ba shi ne ya zabe su ba ki jagoranci mutane ba ya bar shi ma mutane kawai su su zabe ma kansu akwai wannan aya ma da ya zo mana da shi insha Allah ka dai ji na biyun ko eh, na ji na ɗaya Okay. to na biyun kuma shin na ce ga kawo min hadisi don na san aya ba samun shi to ga kawo min hadisi da ke isbatin cewa sai gina abubakar da umar da usman su khalifofi ne bayan manzon Allah sannan ga na uku me yasa sai gina abubakar in da lamarin a abubuwan da Allah tambayar ka ta farko ina rubutawa ne don ban so sai ka zama in dawo da kai da ka na ji ta farkon ta biyu ka ce me tambaya na na biyu na ce ka kawo min hadisi eh. don na san babu aya ba za a yi ba samun shi to ka kawo min hadisi da inda manzon Allah ya zabe sayyidina Abubakar Umar Usman su zama khalifofi bayan shi shi kuka ce don na san ba za ka ba samun ayan ayan Qur'ani tambaya ta uku shine idan ko lamarinku da kuke cewa wai shawara ne tsakanin al'umma me yasa da sayyidina abubakar za shi ya zabi sayyidina umar shi ya zama khalifai amma manzon Allah shi ya wuce bai zabi kowa ba kamar yadda kuke faɗi ina ji kaji na na na na uku ko na uku kace ne me yasa sayyidina abubakar shi da da shi tunda kun ce lamarin shawara ne al'umma musulmai ke yi ijma a izabi to me yasa sayyidina abubakar da za shi shi ya zabe sayyidina Umar shi yayi zabi sayyidina Umar amma kuka ce manzo Allah shi da shi bai bar kowa ba ya ta ne aka sa gaga ya bar al'umma cikin wannan wahalar da ake ciki na rigigimu me yasa shi ya zabi sayyidina Abu Umar kuma sayyidina Umar da za shi ya zabi mutane shida ba zabi ne na al'umma duk gaba daya ba me yasa wannan sa ka muna bayani a wannan wuri tambaya ta uku kenan tambaya ta huru ka kirgo na kirgo eh na ji ta farko da kai ta biyu ta uku me yasa na abubakar ya zaɓi da na umar ya zama shugaba tun da munke shuwa aiki ake ne kwarai kuwa amma kun ce manzon Allah no amma tambayar na da sau amma kun ce manzon Allah shi da shi bai zaɓi kowa ba ya bar mutane ne sa gaga su dinga su san yadda za su yi da kansu sai sa ka muna wannan bayani kuma sai da na Umar kuma shi ma ya zaɓi mutane guda shida tare da Ali ciki me yasa haka nan kuma al'ali kun ce abin shura ne me yasa sai dina abubakar shi ya zabe umar sai dina umar shi kawai na'am sannan tambaya na ta hudu last week ka kirgo sunannakin imamai goma sha biyu muna so ka sake kirgo muna su ka nuna muna cikin wani littafi za a samu wannan sunannaki da manzon Allah ya yi ishara da su ya ce ga sunan su ne eh, wato halifofi ka kira sunan su goma sha biyu domin babu shakka manzon Allah ya ce halifofin shi goma sha biyu ne sai sa muna so gaba mu sunan na Yesu insha Allah to tambaya ta eh, ta biyar ta karshe kenan kamar yadda kamin tambaya ta farko inda su sayyidina Ali suka rubuto su nuna inda suka rubuta ayatul wilaya to ni ma ina so ga kawo min in eh, suka ce wannan ayan nan yana tabbatar da imamancin su to ni ma ina so ga kawo min aya inda sayyidina Abubakar ya ce wai shi ayan nan kan kansa ya sauka shine wanda yake yake cikin kogo tare da manzon Allah kuma wannan kana so mun ya muyi sabon hiwar kan wannan ni na ce sai da abubakar bai kasance cikin kogo tare da manzo Allah ba kai addishe guda biyu suna karo da juna amma wannan na ce ka kawo min wannan aya ka kawo min da sai da abubakar yayi wato tawilin wannan aya ya fassara wannan aya cewa shine to tambayoyi guda biyar ga insha Allah a muna bayani muraji masha Allah a shakfaru mun gode kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar. Sheikh Faruk kuma ya saki tambayi guda guda biyar wai yana son a bashi bayanat kuma direct a bashi evidences hujja dalilai kuma bai son a cat connect ina ce Sheikh Asadu Sunna ya rubuta wannan tambayoyin nan Sheikh Asadu Sunna a doki mintoci goma a yi bayani bisa kan wannan tambayoyin da ka rubuta bismillah a maganar da ya faɗa ta farko da ita zan fara hadisin da ya kawo ya ce gashi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi annabi ya ce hasan da husaini imama ne kama auka ada na rantsi da allah wanda ya busa min numfashi billahi allazi la ilaha illa babu hadisin a cikin sunan tirmidhi kuma wallahi duk duniya ta ji ta in ya kawo nambar hadisin yanzu inda yake a cikin tirmizi wallahi tallahi ne kuma yana sanar da duniya cewa zan zama dan shi'a amma na sai da Allah babu hadisin cikin sunan tirmizi wannan kenan magana ta biyu da ya faɗa cewa shin al'umma tana da iko ta zaɓi shugaba ya mace maka eh tana da iko mana ta zaɓi shugaba mana kuma wannan aina karanto maka ko a wancan lokacin cewa Malik shi ya faɗa ya ce wato innahu baya anil qawmil baya baya'u ababakar wa hukumar alama baya baya'uhum ya ce mutanen da suka yi min a wannan yana cikin nahjul balaga a shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai shafi na ɗari hudu da ainihin wato ashirin da bakwai ya ce mutanen da suka yi min baya kan shugabanci mutanen da suka yi wa abubakar da umar mubaya'a ne alama baya baya'uhum alayhi akan abin da suka yi musu mubaya'a sai ya ce falam ya kulli shahid an ya tara bai yi wa mutumin da yake nan ya zama yana da zafi wala lil ga'ib an ya rudda mutumin da bai nan bai wa ya dawo ce bai yadda ba sai ya ce wa inna mashura lil muhajirin wal ansari ya ce al'amarin shugabanci bayan annabi ya rasu sura ne tsakanin muhajir da ansar bai nita ma'u ala rajulin in suka haɗu da wani mutum wasan mahu imaman suka ce shugaba ne kana dalika lillahi da wannan ma Allah ya yarda ya zamanto shugaba ne sannan Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani ya ce wa Amurhum shura bainahum wa min mimma razaqnahum yunfiqun da haka idan ba a yin shura wajen a zaɓi shugaba ai gashi nan mun gani a Iran ba mu sani ba shugabannin Iran yanzu Allah ne ya naɗo daga sama yake ta zama shugabanni ko ko zaɓar su suka yi wannan shine amsa ta farko da ya tambaya a kai. sannan maganarsa ta biyu ya ce hal shin an samu hadisai wanda suke nuni cewa abubakar da umar Allah ya tsara musu yadda shugabanni ne mu dama matsalar shugabanci bayan annabi ya rasu ba mu ɗauke ta da zafi ba wasu dama sun ce direct annabi ya wato indirect annabi ya naɗa abubakar domin kamar yadda na karanto maganan ali bin abi talib da kai shi ya faɗa ya ce mutumin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amince masa akan matsalar duniyar mu akan matsalar addinin mu babu yadda za ba za mu amince masa ba a cikin rayuwarsa ga maganar da ya faɗa a cikin ainihin wato a littafin shahu na hajjil balaga na ibn abdul hadi daru idiya a kutubul arabiya suka buga bugu na shekara ta dubu da ɗari tara da hamsin da tara yace wa inna da na arifa a babakarin a hakka biha shi siffanta da cewa shi zai shugabanci bayan annabi yake wa inna huwa lasahibul ghaib ah, magana da kana ita ce amsar ta karshe muna samu wani background noise a kiyaye don Allah bismillah shakka ta da sunna dawa daga guri na a ba wurin ka ba wurin shakka ba inna huwa inna huwa lasahibul ghaib yace wallahi shi ne ma'abucin kogo wa inna da lana'rifu sunnahu yace wallahi mun san shekarun sai da na Abubakar yace wa laqad amara na rasulullahi bisalati salati khalfahu wa hay huwa hayy yace wallahi annabi yakan sashi ya shugabance mu mana sallah yana da rai idan aka sai zaman ko al'amarin shugabanci lokacin da annabi ya ce wa fata ke ku dawo nake in na je na dawo ban samu ka hadisin yana bukhari eh noise na shigowa shek faruk ta sai line ka muna samun noise da wani iska kiyaye don Allah ya so a ji maganar shak asar Sunna bismillah shak asar. lokacin da ya ce mata ta udina ce ki dawo ta ce in na zai na dawo ban same ka ba a hold on eh. eh line ka muna samun noise background ka kiyaye ya a duniya a ji maganan Sheikh lokacin da ya ce mata je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba kaman an bujiro maka da mutuwa ya za a yi sai ce ki samu abubakar bayana don haka sai malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa in annabi bai nan wanda zai zai a matsayin sayyidi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sayyidina ainihin wato abubakar da haka mu ba mu ce abubakar ya kai matsayin annabi ba ma ballantana shugabancin shi ballantana ma mu ce ya fi annabi da za ka ce an kawo maka dalili akan wannan sannan maganarsa ta uku da ya faɗa cewa dan me yasa wato sayyidina abubakar ya naɗa sayyidina umar idan al'amarin shugabanci shura ne kamar yadda muka faɗa mu ahli sunna wajen hanyar da muke zaɓa ta shugabanci ya bambanta da ko shi'a yana daga ciki akwai ahlul hallu wal aqd wanda shine sayyidina umar ne yana daga ciki lokacin da mutum yake amintacce ya amince ma wani ya dora shi akan shugabanci abubakar annabi ya amince masa Allah ya amince masa da haka wannan lokacin da aka yi Ali bin Abi Talib yana da rai ko bai da rai idan da abin da sai na abubakar ya ba daidai ba ne ya kamata sai ya bi Ali ya masa inkari don mu a aƙidar mu Ali bin Abi Talib bai taƙiya bai jin tsoron kowa in ba Allah ba shirin abubakar shirin Ali bin Abi Talib shi ya nuna yadda cewa abin da sai ya Abubakar ya yi daidai ne. sannan magana ta gaba ya ce a ina zai samu sunayen a imma da na lissafi guda goma sha biyu a baɗi littafin to ka je ka samu littafin sawa'iq al-muwarika fi radd ala ahli al-bid'ah wa zandaqa na ibn hajar alhaifani za ka samu wannan magana da a cikin wannan lissafin tana nan duka waɗannan shugabannin ya faɗe su ainihin wato guda goma sha biyu da kake neman in faɗa maka wannan yana daga ciki saboda haka ita wayannan malam fuad su bai tambayin sa guda biyar ko eh, ina ce ina ce a shak faruk kaji bayani da aka baka guda biyar ko baka ba na ji su masha Allah to ina ce eh shak asar sunna mun gode Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar To a uh, Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com za ku samu programs da dama da resources. A uh, Sheikh Faruk ka kuma ka doki mintoci guda-guda biyar ka yi magana akan bayanin da ka ji a bakin Sheikh Asadi Sunna. Uh, ya je da Red wuri ya Card corners. Bismillah. Eh kamar yadda ya saba ya bai sarawa yana bin lungu-lungu ne bai zuwa straightforward sam kuma cewansa wannan hadisi alhassan wal husaini imamani cewa ba ki cikin tirmidhi to ni ma nake yana ciki juzu'i ina biyar sofa yana ba da ai dari uku da 338 eh, bugun darul fikri beirut sannan ya zo cikin ishaqul haq juzu'i ina biyar sofa na 56 eh, gashi ta tafai da yawa sun zo da shi tafsirin ibnu kasir ma ya zo da shi juzu'i na hudu sofa na 113 daru ihya'il kutub al-arabiyya da misr da shi na littattafai da dama sun zo da shi kisa idan malam kai ka ce ba shi bai ne ban san kowane irin bugu ka ke da shi ba to wannan bugu ga ina ciki kuma ya kawo wannan hadisi na eh, ya rage ce masa sharhu na sharhu na dul balaga na ibnu abil hadid wancan zaman mu ya zo da shi amma da yake ba topic da muke kai kenan ba ka san shi da da yana ta garwaya topic ne to alhamdulillah wannan sharh nadul balaga ba ainihin nazul balaga bane wannan ibn adal hadid kuma wanga malami ne mu'tazili ne malamin sunna ne ba malamin shi'a bane kamar yanda ya fadi cikin farkon littafinsa sa mukaddimar shi kaduwa eh, juz'i na da safa na ah, ah, subhanallah kuma gafara mun lose Sheikh Asad Sunna once again for unknown reasons. Um, to sai sa yanzu ga za mu kira shi back ya so ya ya dawo ya zo ya ji maganan na Sheikh Faruk da yake yi ya suma magana bisa kan yadda Sheikh Asadu Sunna ya yi bayani to ina so Sheikh Asadu Sunna kuma ya ji wannan maganan Sheikh Faruk nan mu bude phone lines nan wayanda suke da tambayoyi su kuma su zo da tambayoyinsu ya so mu wrap up zuwa gaba kuma mun ba ku details uh, upcoming uh, programs kun fine su kuma kun samu wannan uh, details na shirinmu a kan kiblafm.com suna na Fuad Umar. To shek Faruk um, uh, ya hold on ya so mu zo da shek Asadu Sunna da mun samu shek Asadu Sunna za mu dibiya shek Faruk kuma kan eh, ya so mun dibiya shek Faruk kuma kan air ya ya ya continue ya bada nashi mintoci biyar nan to Sheikh Asadu Sunna to Sheikh Asadu Sunna a, a hold on ya so mu zo da shek Faruk ya so mu ci gaba da yake yana yana bada bayani a cikin maganan yadda ka ba shi hamsoshin shi kuma yana magana a bisa kan wannan in ka sake su daidai ne ko ya fi kamar ka cut corners ne duka yana ba da nashi take sai sa ga sunan mun samu su za mu kawo su back on the air to masha Allah Sheikh Faruk doki another four ah. minutes four minutes kai magana bismillah na'am wannan ruwayan da ya zo da shi cikin sharhu nazul balaga kamar yadda muke gaya masa nazul balaga eh, sharhu na balaga na ibn abil ba malamin sunna ba eh, ba malamin shi'a bane malamin sunna ne ko da yake shi ibn kasir sai kokari su ce wai shi dan shi'a ne saboda yana da wani aboki ba shi'e ne to wannan bai sa da shi ya zama dan shi'a ibn abul habib mu'tazili ne kamar yanda cikin mukaddiman sa shi da kanshi ya kawo kaduwa eh, juz'i na daya safa na 19 eh, ya tabbatar cewa shi mu'tazili ne to amma abin da isharar da nake son ma yi kan wannan hadisi hadisin da ya yana da sau amma malam shi guntsura wani wurare dan sani ba lokaci ya ba mu dama ma mu karanta shi three minutes ana eh to da yake ya ga tutuka da wanda na so yi magana kai na'am hadisin ya zo isnal na da sau har ya zo kai wato wai an zo gidan na Fatima ne bari ba da mazmunin hadisin an zo gidan na Fatima Imamu Ali da Zubair wato su ne wayanda yake suka sun yi wushi wato sun yi fada sun rurrika ta kubba sun riga ta kubba wato cikin rigigimun eh, batun sha ne halifancin, na barin gani kuna yin karanta shi an abi al-aswad an abi al-aswad qala ghadiba rijalun min al-muhajirin fi bai'ati abi bakri bi ghairi mashwara wai wasu mazaje sun yi wushi cikin muhajirin muhajirai cikin muhajirai sun yi wushi cikin bai'a da aka yi mai eh, sayyidina eh, cikin abu sayyidina abubakar ba tare da shawara ba wato ba tare da shawara aka yi wannan bai'an nan ba wa ghadiba Aliyu wa zubair sai imamu ali da zubair suka yi wushi fadakala eh, fadakala baita fatima sai imamu ali da zubair suka shiga gidan nana fatima ma huma silah suna tare da takubba annayen su faja umar fi ishaba sai eh, sai umar ya zo da wasu sa'abbai da dama tare da shi minhum asyad

sai na Fatima ta gama su da Allah fa akhazu fa aliyin wa zubair sai suka karbi takubban annun imamu ali da wato zubair fa darabuhuma aljidar sai suka gama su da bango su sai bin abubakar suka gama su da bango wannan yana cikin hadisi yayi me yasa baka karanta ba suka gama su da bango na'am hatta kasaruhuma har suka wato suka karya su na'am sai shi gaba yace kuma akhrajahuma umar yasukuhuma hatta hatta baya sai sai jina Umar ya jawo su wato ya dinga jan su yana jan su zuwa ga su je face sai da suka yi mu baya dole dole wato an ja su da force in ji wannan ruwaya sai san ka yadda da wancan ya kamata ka yadda da wannan ma na'am hatta baya sun makama abubakar eh, eh, sai فخطب الناس فخطب الناس شيء سيدنا ابو بكر يتاشي يوم متاني عتبه اعتذر اليهم ينمي عذري اغنسو وقال ان بيعتي كانت فلتة وي akikan bai'ana ya kasance gaba daya ne ya zo ne gaba daya har ya ci gaba da yi wa ta Allah sharraha har Allah ya da sharrin shi ya abin ga wa khashiyatul eh, fitna eh, wa khashiyatul fitna wato wannan eh, bai'an shinga ya sabbaba fitina wa aimullah ma harastu alaiha yawman kattu wai wato ni ban nemi wannan cikin rayuwa na ba sam ban taba tunanin na neme cikin rayuwa na ba ma sam ya ci gaba yake walakar kulitu amran azima mali bihi sakatan wala yadani walau wadattu adda zuwa dai alin da yazo kai a wurin wannan hadisin da shi ya janna yake cewa eh wa kana aliyun wa zubair wai ali da zubair suka ce ma ga dibna illa fi mashwara wai ba mu yi wushi ba face cikin wato shawaran da ake yi wa inna la nara ababakrin hakkun nasa biha mu muna ganin sai da babakar shine wato wanda ya fi cancanta a bashi wannan maganar ga mutane biyu aka ce wai suka yi waye yi maganar cikin su maganar farko kenan sannan ruwayan ya gamu ne guda biyu ai ba ku yadda cewa wai sai dina abu umar ya je gidan nana fatima suka je suka aka yi wasu rikici wurin ba ku yadda da wannan ba sai sa in dai kun yarda da ruwayan da ya zo ta karshe kuka yanka wani makta'an nan to ya kamata ku yadda da na farkon nan cewa sun je gidan nana fatima suka ruwaya yana game ne kuma wannan ibnu abdul aziz ba malamin kuma rijalin rijalin da yazo da shi ba ɗaya da cikin rijalin da ya zama dan shi'a duka rijalin sunnawa ne rijalin da dan shi'a shi'awa ba su yi ko ba su taba yi cikin rijalin ga ko ɗaya suka yi istidlali su da shi ba sai ta idan malam kana doko wannan kana magana wannan hujja ne bisa kanku ba hujja ne bisa kanmu ba saboda ibnu abdul aziz mu'tazili ne ba dan shi'a bane shi da kanki ya fari mu'tazili ne kuma wannan ruwaya ya tabbatar cewa in dai kun yarda da wayan ya kamata ku yarda da cewa an zo gidan na Fatima aka zo aka yi wasu abubuwa da bai dace wurin ba na'am a Sheikh Faruk mun gode Allah ya saka da alheri kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar to yanzu za mu bude phone lines waɗanda kuke saurara kun ji wayan gabayin Allah guda biyu sun make pointin su ko kuma akwai abin da ya shiga cikin kunnuwanku ku kira Kibla FM ya so ku kawo naku tambayoyi mun doki mun doki tambayi kaɗan ya su bayan allah ga su ba ku bayani in kun kira an kawo ku kan air ya so ku kawo na ku tambayoyi kuma in an zo kuma a yi tambaya a je direct ya so waɗanda za su ba ku bayani tsakanin malluma guda biyun ga mun ba su dama su yi muku bayani to mun samu first caller ya shigo za mu kawo cikin air assalamu alaikum sunanka kuma daga ina ke kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. masha Allah Hassan Abdul Salam ina magana daga kasan Ghana masha Allah to brother Hassan Abdul Salam daga Ghana mutan duniya ana sauraron ka kan Kibla FM Sheikh Asadu Sunna da kuma Sheikh Faruk suna saurara me ka tambaya bismillah bismillah to tambaya na wallahi shi farko eh, maluma guda biyu Allah saka musu da alkhairi amin wa khatatan babban malamin mu Sheikh Yusuf Asad Sunna wallahi eh, Allah ya saka mai da alkhairi kuma ina gan kaman wallahi Allah in ya karbi rai shi da sauri wallahi Allah ya dame mu kuma eh dan nayi kuskure Allah ya kuskure min mm. tambaya na akan malam yusuf shi ne, shin ya yadda cewa kaman shi wa'annan khalifanci in idan Allah ya nada abu akwai wanda zai iya ya kwace shi ke tambaya in idan Allah ya nada abu akwai wanda zai iya ya kwace wannan abu in dai ya yadda ya ce ya eh, bar mu gane kamar eh mun yadda mun kuma in bai yadda ba kuma ya bar mu gane kamar ba mu yadda ba amma tambaya na biyu um, malam fu'ad ina gan kamar um, sheikh abin ganga faruk ina gan sai don kanka san kamar bai kamata kana hada shi da babban malami irin haka ba kamar Sheikh Yusuf ba saboda duk wanda ke da hankali yake da zurfin eh, tunani wallahi yana gan kamar ilimin su ba hada su da a hada kamar irin mu da su haka Salamu alaikum. A cikin danwa Sheikh Hassan. Danwa Sheikh Hassan, salamu alaikum. Salamu alaikum. To, wannan dan wannan mun shi a yi hakuri in an kira in za a yi tambaya kare a dictate a wayan gabayin Allah guda biyu da muka kawo su muna daraja biyun dukansu in an kira za a yi musu tambaya a yi tambayan da rot kara a dictate kibra fm muna da dalilai abin da yasa da kuma muna da criteria da muke base muke invite people a shek faruk da shek asadu suna bin dukansu muna daraja su mun doki the next caller ya so mu ji a bakin wannan bawan Allah kuma Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com ku log on akwai resources da dama akwai programs da za ku saulara sa'annan kuma akwai contact details na Kibla FM uh, shine wannan website kiblafm.com so ga another uh, kola na kan lai za mu zo da shi mu ji bakin shi kuma assalamu alaikum kola